26 ga watan safar ijira mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara daidai da sha uku ga watan nuwamba eh sha sha hudu sha hudu ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shi ne kesan na dari da sha biyu daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad الحسن بن علي بن خلف البربهاري الله مدوككين سركي مي ساكيا دا الخيري من ينقوى سكسني منا بيبين شرهن دا الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان ya yi allah madaukin sarki ya saka mai da alkhairi a yau za mu tashi gaba mai matukan mahimmanci a cikin wannan aƙida namu da malam yake mana sharhinta malam ya ce wal imanu bi annallaha ta'ala قد علم ما كان من أول الدهر yana daga cikin aƙidanmu imani da cewa allah maɗaukakin sarki yana sane da duk abin da ya faru <clears throat> tun daga farkon zamunna baki da wa malam yakun da ma abin da fi farun ba wa ma huwa ka'in da abin da zai faru sahu. Allah maɗaukin sarki ya ƙididdige wannan abu wa addaho addan kuma ya lissafe shi matuƙan lissafi wa man ƙala malam barbahari ya ce duk wanda ya ce innahu ya alamu illa ma kana Allah madaukin sarki bai sanin abu sai abin ya kasance wa ma huwa ka'inun da kuma abin da ya riga yake kasantacce ne kadai Allah yake sani shi ka kafara billahi al'azim wannan hakika ya kafirce ma Allah yanzu misali idan da wani wanda yake murji'i ne zai ji wannan sai ce a'a ya za a kafirta shi sai a ce ya aka yi faɗi maganin ai ba mai hukunci ne mai laifi ba wanda ya laifi shi ne mai laifi misali da ɗan sanda zai kawo mutum ya je kulle shi sai ka ci haka ya kulle mutum sai ya ce me yayi haka ya za mutum ya nakasa Allah ya ci zarafin Allah a hukunta shi ka ce don me aka hukunta shi yanzu waɗanda suke aƙidan mu'tazila su ne waɗanda suke cewa al'umuru unuf <clears throat> al'amara a rufe suke kan shi allah bai san su ba har sai sun faru ne yake sani an fahimta yanzu da allah a cikinku akwai wanda ya san abin da zan faɗa yanzu shirin da na yi yanzu wa ya san me zan faɗa akwai yanzu kun yi tunanin shirin da ne zan ce akwai yanzu waye san shirin da zan yi yanzu in na kai ƙarshen maganan nan bayan shi mai zan faɗa mhm. kun san zance mhm? ko ni ban san zance ba kun gani to suna cewa haka Allah shi ma yake yanzu wannan ba danganta ko daidaita Allah da halittun shi ba ne eh daidaita Allah ne da halittun shi Allah shi kiyaye mala ya ce a sharhu Ya yajibu isbatul ilmi lillahi jalla wa'ala mala ya ce wajibi ne tabbatar da ilimi ga Allah maɗaukakin sarki wa ihatatuhu bi kulli shay'in da kuma tabbatar da cewa Allah yana da ihata ya kewaye da sanin komi fa huwa bi kulli shay'in alim Allah madaukakin sarki masani ne shi ga dukkan komi wala kulli shay'in qadir kuma shi Allah mai iko ne akan komi wa ilmuhu la bidayata lahu ilimin Allah maɗaukin sarki ilimi ne da bai da farko faka zalika la bidayata li asma'ihi wa sifatihi wa fa'alihi haka <clears throat> babu farko a cikin sunayen Allah da siffofin Allah da kuma ayyukan Allah wakama annan lahala hayata lahu kamar yadda Allah bai da ƙarshe faka zalika la nihayata li asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi haka sunayen shi haka siffofin shi haka ayyukan shi ba su da ƙarshe jalla wa'ala allah maɗaukin sarki ya ɗaukaka ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ne sai ce fahuwa bi asma'ihi wa sifatihi kunga allah maɗaukin sarki don gani da sunayen shi da sufofin shi al'awwalu bila haya, al'awwalu bila bidaya shine a farko farkon da bai da farko wa huwa bi asma'ihi wa sifatihi kuma Allah madaukakin sarki shi din nan da siffofin shi da ayyukan shi al-akhiru bila nihaya ce na ƙarshe wanda bai da ƙarshen da zai tike kama ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma yadda annabi ya ce antal awwalu falaysa qablika shay Allah kai ne farko kafin kai ba komi wa antal akhar kai ne na ƙarshe Falesa falaysa ba'daka shay ba ka ba komi wa antal zahir Allah kai ne zahir falaysa fawqika shay a saman ka babu komi wa antal batin Allah kai ne ƙarshe baki ɗaya falesa duna kashe babu wani ƙasa da kai mun gano wannan da kyau ko mana Allah shine farko ba wani anan shine ƙarshe ba wani anan a saman shi ba wani a ƙasan shi ba wani kun gano wannan idan aka ce ƙasa <clears throat> ana nufin ba ka cewa ga wani ɗan ƙaramin Allah yanzu shugaban ƙasa ba yana da mataimaki ba to shi Allah bai da wannan yanzu mataimaki ba yana ƙasa da shugaban ƙasa ba mataimakin gwamna ba yana ƙasa da shi ba shi Allah bai da wannan falesa dunaka shay'un qawluhu wal imani bi anna Allah ta'ala kada alima ma kana min awwalid dahar kuma yana daga cin abin da yake wajibi a yi imani da shi shi ne allah maɗaukin sarki ya san duk abin da zai faru tun farkon zamani ma'anin wannan kafin allah maɗaukin sarki ya halicci sama da ƙasa da shekara dubu hamsin ya tsara duk abin da zai faru malam ka gida kanka da kaka wancan lokacin Allah ya tsara shi zai faru ba yanzu ne ka kirkire shi za ka yi an fahimta duk abin da za ka yi da abin da za ka faɗa da abin da zai faru da kai da inda za ka je ka komo ka taka ka rayu da shi ka samu ko ka rasa kai farin ciki ko kai bikin ciki allah madaukin sarki ya tsara wannan kafin ai sama da shekara dubu hamsin malaka kyafta idan nan da kai haka a wancan lokacin ya tsara shi ma'ana wannan shi ne an yi programming ɗan abun gani sai da aka shekarar dubu hamsin sai allah ya duniya kuma wancan tsarin na allah maɗaukin sarki yana ta gudanuwa a haka kuma kun san matsala ba kamar ka samar da wani program ne da ya ce yin abu da kanshi ba shi kuma program na Allah ba haka yake ba duk abin da za ka yi sanda za ka yi shi kafin ka yi shi sai ya ba da izini kuma ya tsara haka zai faru shi ne kulli yomin huwa fi sha'an ya tsara abin zai faru kuma ya yadda ya faru amma sai da izinin shi kun gano wannan in ba izinin shi ba zai faru ba kun je da kaddara mu'allaka da kuma ƙaddara mubrama take Allah ya tsara kaza zai faru amma ana addu'a kuma kaza zai kasance an gane wannan shi ne abin zai rika gudanuwa a bisa yanayi da tsarin da ya tsara jama'a kuna fahimtar wannan Allah madaukin sarki ya ce muke mu wa malam ya yakun kaga abin da ma bai kasance ba ko ba ma zai kasance ba Allah ya san shi wa ma huwa ka'in da abin da nan gaba zai kasance yanzu wa ya san <clears throat> in ya tashi a nan wajen me zai a gida akwai abin da ya sani malan ka tashi a nan me za ka yi ɗaya sai me biyu eh uku sai hudu sai to taku nawa za ka yi daga nan zuwa makaranta abu nawa za ka gani nawa zai ganka za ka yi magana a hanya suwa za ka yi magana da su suwa za ka yi masallama suwa za su yi masallama ba ka gansu ba ba su ganka ba ko ba su ji ka ba ka sa abin zai faru da kai hanyar zuwa da komowa da duk waɗannan abubuwa ka san karfe nawa bacci zai dauke ka ka san karfe nawa zai sake ka Allah ya sani mun gano wannan da kyau ku malin ruwa me yake sa junka junka na eh me ka sa a ju ke lemu ne me a cikin lemun eh me shi a cikin lemun yana da yaya guda nawa ne Allah ya sani <laughs> shi Allah ya sani gano wannan da ke ya dai san lemun tsami ne adadin lita adadin ruwan da ke ciki drop nawa ne Allah ya sani yanzu inda aka tambaye shi wa zai sha lemun zai ce shi ne ta kuma Allah na shi tsarin ba shi bari sai ya je gida matan shi ta shanye ko sai ya zo hawa mashin ya faɗi wani ya tsinta ya shanye ko kuma ya tsammani shi kaɗai zai sha yana zuwa yana ɓarawa kafin ya sha ƙuda ya sha ya tafi shi komi zai iya yiwa mu gane shi Allah ya sani kai matsalanka ko <clears throat> shi ne kai baka san komi ba shi Allah ya san abin da zai faru da abin da ya faru da wanda bai faru ba da wanda zai faru a gani shi Allah ya san wannan duka amma shi matsalan ɗan adam ilimin shi da limit to 'yan bida'a suna kwatanta kansu da Allah ne an gani shi sa sai su musa waɗannan abubuwan duka saboda ba san Allah ba yanzu gaga za mu zo ta gaba daga cin waɗannan gabobin inda ba daɗe wannan za mu karanta zan maku tambayoyi wanda dinna wajen ba wanda ya sai ansa an gani to shine sai ce wa a hasahu Allah madaukin sarki ya ƙididdige wannan abin addahu addan ya lissafa shi keke da keke da Allah malam adadin ramin gashin da ya tsoro a kanka inda yake da gashi gashi nawa ne da Allah ba eh geminka guda nawa ne shi Allah ya sani mun gane Allah ya san wannan duka shi Allah ya kididdige ma ci tsab malam sono ka wanke wannan rigan ya baka sani ba naka ne na ta dai kana wankewa baka san ko sono ka wanke ba shi Allah ya sani mun gano wannan ya sani kuma ya lissafa shekara nawa za ta yi maka shin za ka ribe a hannunka ne koko za ka ɗauka ka ba wani koko wani zai ɗauki da Allah ya sani gano wannan malam tsatsaye suno ka yaka a duniya haka suno ka yi da kai suno ka yi faɗin ka sani ba suno ka yi Allah ya sani Wani Allah ya san adadin a wurinka ne ba adadi shi Allah ya sani mun gano wannan malam su nawa kai dariya eh shi wannan na gabanka to Allah ya sani kun gano wannan da kyau ku komi shi yasa ce abin da zai kasance ma ya kunu komi Allah ya kididige shi ya za akwai a nan wanda zai gaya mana suno ya bi tsari <laughs> Allah ya sani ya ƙididdige duka kuma ya san yawan litan da za ka zubar ya sani ya lissafa adadin fitsarin da za ka yi a duniya kuma lita nawa kuma a ina wa zai cutu da wannan fitsarin wa zai kaza duk ya sani a ina za ka yi ƙasa adadin ƙwaya nawa za ta jiku da wannan mun gani? duk allah ya san wannan shi sa sai ka je na makan shi kirar ya ce wa huwa bi kulli shay'in alim wa huwa shi Allah bi kulli shay'in kai ba wanda ya sai faɗi wannan wa huwa bi kulli shay'in alim shi masani ne ga dukkan komai kai jama'a bari muku misali malam kai kai ne ban tambaya mutum nawa ne a masallacin nan eh ba ka zani ba Allah ya sani yanzu warin ga maka gwamnan jihar Kaduna wallahi bai san yau ma'aikatan jihar Kaduna ba <laughs> kaga dai gwamnati ke basu albashi amma wallahi bai san su ba ka san dalili rashin bai san su ba ne ya ce a zo a tantance su don ya san ma'aikatan na gaskiya kuma ya san 'yan cuwa-cuwa an gane amma da yake jihar 'yan cuwa-cuwa sun fi yawa su kuma suna ganin wannan tantancewan a wurinsu laifi ne dan me za a baka kana cin haram ka koma ga Allah ya zama maka musiba annabi yana cewa kullum lahamin na batamin haramin fannaru aulabihi duk tsokan da ta gini da haram wutan Allah ita ce ta tafi cancantan wannan tsokan dan me zaka je ka zama goswoka an gani yanzu misali dambarwan da ake te a jihar kaduna kan malaman makaranta eh waye a ƙasan nan sati ɗaya da ya wuce ya san cewa shugaba buhari zai fito ya ce ya goye bayan a kori wanda bai cancanta ba wanda ya tsammani ba wanda ya tsammani zai faɗa ka amma an kaje ka bibiye maganganun da ya faɗa a bisa tsarin kowa ma akan haka yake an gane shine wanda bai cancanci wuri ba kar ya zauna mu ce muka ya samu masu wani abu wani abu da muka ce a samar ko ba aikin gwamnati ba gwamnati ta kirkiri noma nata duk wanda zai cire son girman kai da isa ya ji a shi hekta ya noma gwamnati ta siya da cire kudinta ta bashi bashi ya tabi da sauran wannan shi ba samar da aiki ne ko ba samar da aiki ba ne ya fi a ce an raba ka da aikin an kore ka ba wani abu jama'a duk wanda bai iya juya kuɗi ba bai iya sana'a ba ran da ya bar aikin gwamnati ko sai ya zama abin tausayi ko me ya zama kuwa yasa muke ba mutane shawara da cewa sanda kake aiki ka nemi me sana'a ka rika yi an gani ai shi kan shi gwamna ya san daga cikin malama akwai waɗanda sun ɗauki jarabawan shirmici suka ƙi bata abin da ya kamata su bada amma sun cancanta ya zika rubuta shirmi suna ganin kamar hayaniya ne ai nasiru ko dariya aka gaina ya yato daga suke yake yi mun gani shi sa duk abin da za ka ɗau a ku malaman firamare kuna ba ni mamaki wai nasiru da wasu malamai ya yi nufin zai fara aikata ma ba malama addini ba mu kun ɗauka ya fasa ne wallahi sai yayi maganan tantance malamai sai wanda ya cancanta a bashi lasi na karantarwa da wa'azi wallahi sai yayi ya garu ku san wannan ku ne yanzu aka fara cin kuna jan kaya abin yi muku zafi mu namu ba jan kaya duk wanda zai zo yayi zo ga fili ga mai doki <laughs> a wannan harkar ga mutum na ta rigima sai ya yi sai akwai abin da yake kwaɗayi ne ka bashi ya waje ya yi mana an gane isa ni ina son 'yan najeriya su rika natsuwa a kan duk wani abin ya taso diyan da aka yi zai mi jama zai wuce masu iya magana suna cewa fakidu shay'in la yu'tihi wanda bai da abu ba zai iya ba da shi ba haka ne bayan da zai ba za ka iya karantar ba karantar ba zai yiwu ba fakidu shay'in yi ba da kai ba kana fawa ba idan aka yanka sa aka ajiye ma za ka fede shi za ka waru ko ina da ina ka ce wannan ne kaza wannan ne kaza zan iya me ba kawai in aka yanka san wannan zai rike mawa hannun sai tsaga kawai ciccira fatan yayyanka naman kawai ja sa tukunya ba ba kuke ba ya kuke daban to ya ba zan iya ba ba doka kuke cira ba ba doka ba ne eh da gatarin duka kawo kawo gatarin da jan taɗi zan ɗauka yin haka kes kes kes kes to duba shi wani kawai ɗan tsatsa ganin kawai shi kenan mai a ciki zan ya ko ba zan iya ba ya malam ka ta gaddama ba zan iya ba malam zan iya yanka in aka ajiye man karas da wuka zan iya yanka shi aka ajiye man sa zan iya yanka yankawa yawwa in aka ajiye man shi sai na ɗan tsaga saman shi kaɗa haka yan fitar man da hanya sai na ɗan haka haka haka zan iya fede shi malam me yasa ba zan iya fede shi ba ya ba aiki na bane kai ya ke zama aikin ka eh okay da ka koya sai kai me sai ka iya ko kenan duk wanda bai koya ba ba zai me ba abinda baka koya ka iya ba za ka iya karantar da shi to mu ci gaba da karatu mun gano wannan da ke ko kila an gane misalin haka izalar misali da aka ce ma wani ya zo zan tashi a nan ya zauna ci gaba da wannan karatun sai ta kunna shi ba inda ma bai iya ba an gani yanzu akwai wani yanayi da nike cikin nike wannan karatun a ciki da yawancin ku ba ku gane ba ku gane mara na damuna tana son ta haifar man da damuwa cikin magani da nike yi amma sai na ɗauke ta a wani yanayi ne hikima har in ƙare karatun ina son ba za ta nuna na ɗin ba kun gano wannan amma kai da yake sauran karatun ɗauka kake yi kawai ina yin karatu ne inda na saba sannan kuma me ina sa ina magana a hankali a yaya kun lura da wannan amma me ya sa na tafi da karatun a haka sau da na iya yin shi ne kawai yanzu wanda yake mara da zan ce zo ya zauna ya wannan karatun a haka a yanzu akalla ina sa ran da ya atishawa da tari da shakuwa akalla talatin kila ba ya sa'a an gani ta ma sabo da yi sai sa sun dan canza yanayi to da na lura in ne wani yanayin zai sa abin ya bayyana karara mamon gaya maka ma ba ma za ka gane ba haka to wanda bai iya ba bai saba ba sai abin ya nuna shi kuma sai an gane to duk wanda yake wata harka ko mai ko ya riga sabunta abin da yake musamman karatun boko din nan kun gane in ka dan kai wasu dan kwanuka ka je ka ƙara girman takardanka kuma ka je girmama takardan abin da ake koya ma ka tsaya ka iya kun gane don wallahi na fara fahimta kun ganin gaba in ga zo da certificate da shi da an tsine ma albarka da ɗaya zai tafi an gane kenan za su daina considering da me da certificate Allah shi na ga a duk wannan da zai kora din ba su da certificate sa da shi amma abin da suka je suka koyo ne ya ce ba su iya ba shi yasa dole ne mai mutanen mu wa'azi ko yi masa fada duk wanda ya je makaranta ko ta koyan tsalle ne da rawa ka tsaya ka iya haka ne ka tsaya ka iya duk abin da ka iya za a yi ba maka kan shi yanzu da Allah ɗan ƙwallo ne fa ɗan ƙwallo yi yema yarinyar mutane ciki ba aure cikin shegi ta haihu aka ta tafa mashi a duniya har ma tim ɗin ƙwallon shi ta ba shi dama ya je hutu ya ziyarce ta ba fa aure tsakanin shi budurwan shi ne kawai saboda duniya ta yadda ya iya mai ya iya ƙwallo an gane aka ce ‘ya'yan shi hudu ba ɗaya daga cin ‘ya'ya hudun wanda aka ɗaura mashi aure da su kuma ana danganta shi da su shi kafirci da kafiri su ne ‘yan iska <laughs> wallahi malam ko sau da ya iya to don menene kai da za ka yi abin da a matsayinka na musulmi za ka raya a ƙarƙashin shi ba za ka tsaya wannan abin ka iya shi da kyau ba don me za ka je ke cewa-cewa a baka takarda don me jama'a ku ji tsoron allah Ka ga nan gaba aikin gwamnati don ka zo da digiri ɗaya wallahi malam ba za su ware ka ba wallahi ba za su ware ka ba don ka zo da digiri biyu wallahi ba za su ware ka ba a daina ganin wani kai diploman ka ko kai wani kai waje kai je kai wani abu shi hnd kana ganin wai wannan ya isa ƙarya kake yi kuma aje ka ce baka iya wannan abun ba Iza duk abin da ake koya ma komi ka tsaya wannan abin ka iya shi da kyau ka iya shi da kyan gaske in an tashi za a latsa ka za ka bari ka latsu ba ka latsu ba ma iri da muzu malam iri da muzu a ce an yi jarabawa mutumin da ya gama firamare ya gama sakandare har ya yi nce a mai jarabawa na dan firamare ya kasa ci kun gano wannan jama'a akwai magana ba dan karami ba a ƙarshen wannan shine gaskiyan al'amari an gane kowa yin nazarin abin da ya kamata yi ni na mana nasiha ne musamman mu da muka ce mu ustazai mu wanda za mu yi addini mu da muke son musulunci alfahari da mu kunga wani abin da ya faru ya zama mana izna duk abin da za ka yi kai yanzu ba maganan fawa muka yi da bayan allah nan ba a fawon kai kokari ka kware wanda in ma labari ne a rika labarin ka ka in kai tela ne tsaya ka kware kuma ka zama mai gaskiya da amana a cikin shi kun gano wannan ha me yasa a nan wajen kwanakin bayan nake yaban yaron nan iro ba aikin wuta yake yi ba eh nike yaban shi akan gaskiya da amana duk abin da ka ce wa je ka siyo man kaza ba zai hayince ka ba bayan ya siyo maka mai kyau in canjin ka naira biyar ya ragu zai dawo maka da shi wallahi malam in ka bashi kudin mashin aka rage mai hanya ko ya ji a ƙasa zai damu ka da kudin kaga ƙarshen amana kenan wallahi ka bashi ya hau mashin ya je pz ko ya je park road ko ya je ina wallahi in wani rage mai hanya yana da zai ce maka kudin ka ci ai ba kudin mashin bane zai ce a rage mai hanya ne don allah ka kaddara kai ne aka baka kudin mashin zuwa pz ko zuwa sabon gari ko zuwa park road ko zuwa mtd junction ko zuwa flyover in wani rage ma hanya za a ga kudin eh <laughs> Allah ba kudinka ba ne kuma wannan gaskiyan da ya sa cikin rayuwan shi da kiyaye amana ya sa biya rayuwa ya rage tsawon shi ko ya mai gajarta ko ko ya mutu shi sa komai jama'a mu zama masu gaskiya ko mu zama masu amana ko mu kokari wannan abun mu iya shi da kyau izinin da za mu ɗauka nan kenan in kana sana'an aski yi kokari ka iya yadda za a rika ba da labarin aski sai wurin wani in yankan kumba kake yi yi kokari ka iya in ke mace ce da kike sana'an dafa abinci yi kokari ki iya yadda kowa ya ci sai ya santi a ce in dai iya tubani ne sai an je wajen yayi mai tubani mun gano ai tafasan wanci in ta dafa ta haɗa maka shi da ƙuli irin juyawan take ma duk garin nan ba mai iya shi mun gano wannan to amma iri da muzu mu duk abin da aka zo za a yi sai a yi mara kwaliti Allah ya kyauta to mu koma karatunmu yanzu kun gane Allah ya san komi kuma ya ƙididdige komi eh ta Allahu alima ma kana wa madha fi zamani sabiq Allah madaukin sarki ya san abin da ya kasance a baya ya wuce a zamanin da ya gabata yanzu jama'a ɗauko zamanin mulkin shagari hawan shi na farko wai tukuna ma a masallacin nan su suka san shagari hawa biyu yi yan kaɗan ne ba da Allah duk wanda yake raye a duniyan nan yi yau ya san gwamnati sanda shagari ya hawan farko ya daga hannu kuma magan da nake son zan yi daya biyu uku hudu kai kama san shagarin ne <laughs> wai dan matun biri ne <laughs> wai na ganu haka kai ba ba kanwon shagara ake magana ba shagaru sosai shugaban kasa da sokoto kaga yanzu gaba ɗaya masallacin ba wuce mutum biyar ba kuma da Allah da hawan shagari na farko zuwa yau shekara nawa ne talatin da nawa talatin da 38 aka 38 yanzu ga shekara 38 da ya wuce mafi yawan wanda suke masallacin da sani ba zamanin madi zamani ne da ya wuce abin da ya wuce a wancan lokacin gashi mafi yawa a nan ba su sani ba kuma shagarin nan na nan eh yana nan ko gobe ka je gidan shi kai sallama bai fito ce maka barka da asuba yana nan a sokoto to shi ko Allah to shi Allah alima ma kana wa maza fi zamanin sabiq a wancan zamanin da ya wuce ya san shi kun ga yadda zamanin shi a garin da suka wuce eh to haka zamanin nan baya suka yi ta wucewa kuma aka san su ya gari ku san wannan yanzu ya gaba ka san zamanin shagari ba ko to akwai wani yana nan a zamanin shagari shi har ran da turawa ma suka zo najeriya nan ya sani akwai wanda kafin zuwan su bai sani ba akwai wani yana nan ko da ya mutu amma dai ya san sanda dan fodi ya fara jihadi sanda kaza sanda duk an sani shi yasa abubuwan da ake faɗi na tarihi an fa san abin ne ba karka ɗauka ba sani ba ne akwai wanda suka sani in kai baka sani ba wani ya sani to shi Allah ya san komi yanzu da Allah akwai wanda malam kai kana na hawan shagar na farko masha Allah da Allah ka san su nawa yan Najeriya suka sha wancan lokacin eh Allah ya sani ai <laughs> kila shekarun ka ba su kai ka sani ba ga wanda tijan mu can a baya da Allah ka san adadin gishiri da aka sha zamanin shagari ya baka sani ba ba kana wannan ba a duniya ka mana a ya kana daga san gidan wani sun sa gishiri cokali kaza kuma guda kaza ne a ciki kaga ina kawo muku irin wannan keke da keken ne kun san dalili saboda kaga ah, hakkaman wannan ma Allah ya san shi ya san shi yanzu gari zai iya faɗin adadin mutanen da suka mutu a mulkin shi yaya nawa ka haifa ya san barin da aka yi ya san wanda ya rashin lafiya ya san wanda ya samu matsala ya san adadin wanda suke arziki a cikin gwamnatin shi ya san waɗanda suka tsiyace a gwamnatin shi amma Allah duka ya sani ya kamata idan aka ce Allah na da ilimi ko sai ka auna da ilimin Allah da ilimin ka iri ɗaya ne sai gane ba irin wannan ilimin naka ba Allah ya san komi yanzu malam idanun na nawaye idanka nawaye abu nawa ka kalla da shi yau eh to Allah ya sani kuma ya irga maka kuma sai kai jawabi a lahira karka ka dauka ka banza wa ya'lamu ma yakunu fil mustaqbal sannan Allah ya sa abin da za a yi a nan gaba tab babban magana kenan wa ya san gobe banda Allah mawaƙi ya ce me in ko ka sani maganka ba wanda ya sa abin da za a yi mu gani yanzu wani halittar da ya shigo a wanda ya sai inda zai zauna da Allah in wani ya sani ya gaya mana shi ma bai sani ba ku dai sa ido mu ga halittar nan ina zai zauna mu gano wannan bari mu gani al'amarin na Allah ne to shi ne sai yake cewa wa ya alamu malam ya kun. gane <laughs> kaga da na sake na ce yaro kai tsaye zai dauka da shi yake yi amma na ce halitta kaga har ya zauna bai basa da shi yake yi yanzu misali dukkan kunan kafin ya shigo a wannan misalin da shi akwai wanda ya san za a yi misalin akwai wanda ya san zai shigo an ni ban sani ba mun gano wannan da kyau ko to shine sai malo ya ce wa ya alamu malam ya kullau kana kaifa ya kunu abinda ma bai faru ba Allah ya san shi da zai faru da ya zai kasance yanzu barin da aka yi mace ta zo haihuwa bai zo da rai bai mutu Allah ya san da ba ya barin shi ba ga yanda zai zama kila ma ya iya zama gwamna ko minista kwamishina ko kansala inda zai raye Allah ma ya san yanda zai amma kai ka sani mun gano wannan da kyau ko ka sani ba yanzu da za nan akwai yarinyar da muke masallan jana'iza jariri ya ce ku da tara yi ta girma shi Allah ya san abin da ta zama da abin da za ta yi amma mu mun sani ba mu sani ba ina son ku gane irin ilimin Allah ne fallahu muhitu ilmuhi bi kulli shay'in kun ga Allah madaukakin sarki to ya kewaye da ilimin shi ga komi haza ƙara da wannan ne ya ce walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakazibun kafirai ne za su yi gorin ina da ma a maishe su duniya mun gane sun ce ma Allah mun ji mun gani abin da aka ce mai ɗin mun gani abin da aka hana muka yi kaza kaza duk mun gani to amma yanzu mun je duniya za mu gyara don kan mu ƙara samun matsala sai Allah ce wa lauruddu da za a mai da su duniya kamar yadda suka bukata sai ce mai la'adu lima nuhu anhu da za su koma ma abin da aka hana su ne lace makareta ne me yasa sau da shi ya san gaba da baya an gane wanda <clears throat> da ni da kai da kowa ba san wannan ba wannan ita ce aya ta 28 cikin suratul an'am <clears throat> alimallahu annahum law ruddu ila duniya Sha Allah ya san da za a da su duniya la'adu limanuhu anhu da za su koma su aikata abin da aka hana su ne <clears throat> ai law ruddu ila duniya fa innahum sayuduna lil kufri Allah yanzu koma ko yanzu koma makafircin nan ma na audihim ila duniya lam yakunu abadan ta da Allah ya san komawan duniyar nasu ma ba zai yi ba har abada amma ya ce kaddar ma za mu yi da su to abinda eh suka aikatan shi za su ƙara aikatawa an fahimci wannan isa <clears throat> na taba sauraron maganan wani jahili shashasha sha biyu aikata ya hada gashi jahili gashi shashasha mun gani ya tara wasu shashashe ne yan uwan shi yake gaya masu wane ai har abada ba zai tuba ba ka sa abin da ya sa suka zama shashashai wai duk zaman da shekarunsu da iliminsu da wayewansu yan garin nan ne fa wai zai kasa tambaye shi shi wannan wai me yayi mun gane wannan ni yanzu ko da nasiru zai faɗi wannan maganar ga wani kasan tambayin da zan mashi da ka ce ba zai tuba ba me yayi gaya mana suna abin in laifi ne waye ya ce laifi ne allah ne ko annabi ne ko kai yi ma laifi sai ka gaya mana laifin sannan mai hukuncin mai irin wannan laifin don ka san abubuwa yi to ka san inda na ce jahili ai sanin abin da zai faru nan gaba na waye na kira shi da jahili ne saboda tsoron kafarta shi sau don jahili inda ya san abin da ya faɗi ko ya san wannan a tauhidi ya faɗo wannan ga kan shi ko kwala da ya kafarta amma dan in tsare mai musuluncin shi kuma in ta ganin shi a musulmi har abada to shi sa sai na ce jahidi ina ba ta mun gano wannan da kyau kuma na kira shi da shashasha ne abin da muka faɗa muka ce kaza ne mafita da yake shashasha ne tsawon shekaru wai sai yanzu ya gane shi sa mun karanta da ku a nan kun gano wannan cewa abin na faruwa wanda ya bi kowa hankali shi ke saurin ganewa in har sai da kowa ya gane ka gane to da kai jaki uwar kuɗe uban kuɗa sunan ka jaki mai magana sunan shi jaki mai cin harawa amma dukkan ku ya sunan ku jakuna jama mun gano nan Allah shi kyauta to shine sai ce ƙauluhu, wa man qala innahu la ya'lamu duk wanda ya kuskure ce wai Allah bai san ma kana abin da ya kasance a baya ba wa ma huwa ka'inun da abin da zai faru nan gaba ba faqad kafar billahi alazim wannan ya kafirce ma Allah sau da ya danganta Allah da jahilci eh danganta jahilci ga Allah kuma na ƙasa ne ga Allah duk wanda ya wannan kuma ya zama me ya zan kahiri Allah shi kyauta man ƙasar ilmun lahi alal hawadis allati taqaw faqat duk wanda ya taƙaita ilimin Allah ga abubuwan da ke faruwa kaɗai. eh wala ya alamu ma huwa ka'in wai Allah bai san abin da zai faru nan gaba ba wa ƙo’ihi kafin abin ya faru faqad kafara dilla wana hakika ya kafirce ma Allah li'annahu jahada ilma lahi azza wa jalla saboda wannan ya yi jayayyen ilimin Allah hada ihatata ilmi lahi jalla wa'ala, kuma ya yi jayayyen cewa ilimin Allah bai kewaye sanin komi ba wa asbata lillahi ilman kisan kuma wanda ya danganta ilimi na kasashe ga Allah fa huwa yakfuru bi haza malam fauzan ya ce da wannan kadai mutum ya isa ya kafirta fa ilmun lahi la yuhaddu shi ilimin Allah ba a mai iyaka amma ilmun makhluk fa innahu mahdudun mahama balaga shi ilimin bawa mutum kowaye ta wannan ilimin yana da iyaka koya ya kai shi za baka ce ma wani mutafannini ne a ilimi ya dai san wani abu nan ne maku bayani illo ya miƙe ya ce maka mune ilimi zai ga ce yi tiyata zai iya ya sunan shi idan jahili sunan shi idan likita ya zai ce mune muka san komi sai mu ce haɗa magani in ya kasa sai mu ce ya zama me idan pharmacist ya zo ya ce ya san komi sai mu ce fiye ɗasa yana kasa sai mu ce ya zama me idan mahauci ya zo ya fiye ɗasa ya falle-falle da shi sai mu ce gyara mana karan shaf yana kasa ya zama me dis su gama wannan sai mu ce gama sai ta cika kwashe ta ya ma zai shiga ciki tukuna ya zai fito da abin ta yana zai fara ashe shi jahili ne wajen kwasan me ja gano wannan da ke ko jahili ne shi sa a sana'anka harkan garkakka ya doniye maka barazanan banza ya rena maka kura a akan abin da kake yi shi a wannan fannin jahili ne a fannin shi ne malami kai a fannin ka kai malami ne a wasu fannonin kuma mai ko fanni ɗari ka sani sai an zo da fannin da baka sani ba wa ma min ilmi illa isa kai da zama don kasan dan wani abu ka zo kana mutane dagawa kana mutane kafafa girman kai ba naka ba jiji da kai ba naka ba nuna isa ba naka ba me naka tawalu da mai da al'amari ga allah karka addu'a rabbi zidni ilma shi yasa ma allah ya ce wa fawqa kulli dhi ilmin ali duk wani wanda ka gaisha da ilimi ko to a saman shi akwai wani harkan ilimi wani wan wani ne raƙumi ba aka yake yanzu doki wane ne ne wan raƙumi giwa wane ne wan giwa dutse <laughs> a hato ba zai magaɗiya ba ai duk wani abu in ya kai sai Allah ce baka kai shi ba wala tamshi ardi marahan innaka lan takhriqal arda wa lan tablugal jibala tula gano wannan da ke ku da yadda ke tafiya ka yi a dole ga dogo zalbi fasal fasal fal kana jajjefa kafafu dai tsawon ga kage dutse ne shi kuma gajere ya ga yana tafiya yana daddan na ƙasa Shin da ba su da tsawo a san bari su tare ya ta faɗi yadda ka san kudin cizo to duk wannan faɗin ba zai iya ɓarma ƙasa ba ko zai iya gana neman ƙafafa sai wa ɗaya gajeri gana neman tsawo yana eh, eh, haka wani shi zai iya hango bayan duniya ba za ka iya hango bayan dutse ba mama bayan duniya ba don kai dogo ne jawabin gane wanda da kyau ko ba abin da aka iya yi shi sa Allah madaukin sarki ya gama gajeru kuma ya keta mawa kowa sai Allah ya mishi katin shi daidai shi Allah ya taimake mu wa amara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an yaqul sai Allah ya umarci annabi ya rika cewa rabbi zidni ilma Allah ka ƙara min ilimi shi za ɗalibi ko ka haddace wannan kai ta addu'a rabbi zidni ilma idan ka yi wani karatu ka ji ka gane ka fahimta sai ka ce alhamdulillah rabbi zidni ilma la'in shakartum azidannakum bayan ka gode ibada ne to sai ka ce rabbi zidni ilman wannan kuma addu'a ne in Allah ya maka ni'ima ka gode sai kai addu'a a bayan wannan Allah zai ƙara maka wannan ko ɗan ƙafa babu rabbi zidni ilma aya ta 114 cikin sota taha fallazi huddu ilmallah wanda ke mai ilimin Allah iyaka wa ya ƙuli yana cewa ya alamu kaza wa la ya alamu kaza Allah ya san kaza bai san kaza ba haza kafirun billah mala ya ce wannan ya kafirce ma Allah li'annahu tanaqasahu domin shi ya naƙasa Allah wajahada hada umuma ilmihi kuma ya yi musun gamamman ilimin Allah bi kulli shay'in ga dukkan komi wannan ya sa kanshi a cikin me cikin hadari dama yanzu kun gane Allah ya san komi ya san ya fi kowa sani ko hmm to sai malai ya dauko wata harka wanda ya kamata ana a cikin aqida musanta in ba haka ba sai mutane sai shiga cikin rudani kuma wai sai su ɗauko sai su a to ya malam zai ɗauko wannan matsalin ya kawo alhalin matsala ce fiƙihiyya mahada eh matsala ce fiƙihiyya amma ba mahada ba aƙida ta shigo ciki kamar matsalan shafa akan hufi ne ba mun tattauna baya ba matsalan shafa akan hufi matsala ce fiƙihiyya sannan sai aƙida ta shigo so da akwai wasu lalatattun halitta aƙidansu ya saba ma wannan su suna ganin bai ma halatta ya shafa akan hukun ba duk da annabi ya yi kuma ya ce a yi su ne in shi'a an gano wannan da kyau ku to sai mala ya ce a aƙidan mu ahalus sunna wala nikaha illa bi waliyin ba a aure sai da waliyi wa shahidai adilin da shidu biyu adilai wa sadaqin kuma sai an sa sadaki qalla aw kathura wannan sadakin kaɗan ne ko mai yawa wa mallam ya kulla ha waliyun duk wanda ba ta da waliyi Sultanu waliyu malla waliyala to sarki ko shugaba ko liman shine zai zama waliyin wanda wacce ba ta da waliyi jama mun gano wannan yanzu wannan aƙidar mu ne me yasa malam abubakar mahmudu gumi sanda yake raye ya riga ɗaura ma wasu 'yan mata aure mun gane a bisa wannan ne yayi an gane yanzu idan malami ya kai ko shugaba ya kai zai ya ɗaura auren fa kuma ba abin da zai faru kuma auren ya ɗoru na sha ba ku labarin abubuwan da ya faru a wancan lokacin an taba samun sakataren ka na ƙasa ya shi ta musulunta ta je gaba abubakar kuma ta musulunta ta samu mijin aure malin ya aika mai cewa ya zo ya musulunta ga aishi ta musulunta ya zo ya ɗora mata aure mun gano wannan bai zo ba malin ya ɗora mata aure an dawa samu wani babban soja a nan zariya ba a bariki ya shi ta je kaduna wajen mala bakar ta musulunta mala ya aiko ya gaya mai ya kafa ta musulunta kuma yanzu ta samu jin aure ka zo ka musulunta saboda kafiri bai zama waliyin musulma ka zo ka musulunta ka ɗaura mata aure sai ya aiko da zagi shi ne mala bakar gumi ya rubuto takarda ya ba ɗan sandan da ke gidan shi ya ce kai mashi ya ce shiga tetayen shi yana magana da shugaban alkalan jihar arewa ne ba talaka ba ne in yi wasa zai ɗaure shi wallahi na rantse da Allah yana kadunan ne yana katin Bukhari in ya miƙe kawai ya ce ni wane na ɗaura wane wallahi ya gidan yadi kaga ya ritaya wallahi ya ji tun da kawo bakar goma ba a taɓa shugaban alkalai irin shi ba garin dikadi na jawon arewa ai ba ƙara ba hada kan shi babu ƙari sai dai ko da jiha tenata mukamin shi ne aka raba mu mutum sha tara kai kaɗai gayya baban amadu allah gafarta ma an gano wannan da kyau ku umar yadda laha ya ji allahu makharajan wayar yarzuquhu min haithu la yahtasib hatasi aikin saddauna ne aka, aka raba ma mutum ishirin ba dijoyin ado ke karkashin shi ba aka raba 19 abuja na ishirin aka raba mutum ishirin suna ta kokowa har yau sun kasa kai arewa kasa. amma shi a lokacin nan ba kasa ba saddauna a jaka ya saka ta kai namiji uban 'yan boko ahmadin ahmadu hmm. kamar shugaba buhari ne sanda yake nan jihohi bakwai aka haɗa mai gwamnan shi ɗaya amma aikin shi kaɗai aka hada aka raba mutum nawa mutum bakwai hmm. dogo ɗan daura an gane wannan da kyau ku kai fari ba farin banza ba wannan allah ke na yi amma ga mutum yana ta ƙara duhu goshin shi na ƙara annakiya yadda ka san gwiwon gurgu kai hal na maɗaukin sarki ya kiyaye subhanakallahumma allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum